Barka da zuwa taskar ɗan Salma. Please duk wanda yake ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da Da sunan Allah mai rama mai jin ƙai. A littafin kurkuku, takun ƙarshe, kashi na hamsin da tara. waye ko sallamar ta bai amsa ba cike da jin shakarsa ta furta zara ce wata zara sarai ya gane muryarta, har sai billayin ta yana da shi a waya am zara wadda mominka ta hada ka da ita a wurin dina ɗin prime minister Ok, na gane lafiya kika kira mun zo estate ɗinku ne an hana mu shiga sojojin sun ce dole sai an ba su izini kafin su bari mu shiga kafin ta karasa maganar ziyan ya ce kina hauka ne ki rasa wa zaki kira sai ni oh tun yanzu reni ya fara shiga tsakanina da ke uban me ma ya kawo ku estate din hatta sa alina sai da suka jiyo masifar da yake zazzaga mata dan Allah ka taimaka mana ba mu da wata mafita ne shi yasa na kira ka wani abu ne mai muhimmanci ya kawo mu kamar za ta sanya kuka look ku koma inda kuka fito tunda ba ku da wani alaka da mu yana karasa maganar ya katsa kiran tashin sins. ga su dai a gaban estate an hana su shiga yanzu menene mafita a cewar alina anti alina mahakura kawai tunda kowa ya ki daga kiran mu in ya so ko zuwa gobe sai mu dawo in ba haka ba wahala za mu sha girgiza kai alina ta yi ba jin zan iya komawa gida sai dai ku tafi ku banni ni kawai zan je na roke su su bar mu mu shiga ta faɗa tare da buɗe kofar motar ta fice da sauri zara da mahabub suka bi bayanta babu irin magiyar da alina bata yi musu ba amma suka dage akan dole sai an basu izini a karshe ma wani fusatacce daga cikin su ya tsawatar musu akan su koma inda suka fito rai a baci alina ta dawo jikin motar ta tsaya fuskar ta har ta fara zub da gumi mahabub da zara sai rokonta suke akan su hakura su tafi gida amma ta kafe akan ba inda za ta je su kansu sun yi mamakin taurin kan alina abin da bata taba yi ba har mami Zahra ta kira ta yi mata bayanin halin da ake a ciki ta ce su ba Ali na waya sai magana bayan ta karba mami ta ce ta yi hakuri su dawo gida kawai in ya so sai a yi ma onkul dan iya magana ta amsa mata da to bayan sun yi sallama da mami su zara har sun fara sauke ajiyar zuciya a tunanin su za ta koma karshe a karshe sai cewa ta yi ita fa kawai ta amsa ma mami ne amma fa ba inda za ta je sai ta ga abin da ya ture wa buzo naɗi kamar su ɗaura hannu a kai su yi ihu, haka suka je sojojin da ke zirga-zirga sai kallon su suke yi su kansu sun yi mamakin taurin kan matar da ba su san wace ce ita ba don mata ci albarkacin kyan da ke gare ta ai da tuni sun yi musu korar kare daga layin babban abin da ya fi damanta da ya sa har ta kafe akan sai sun shiga sai sun shiga sun ga sai sun shiga halin da binanzir ta shiga jiya ya daga hankalinta da ciwon abin ta kwana jiya ta san mawuyacin abu ne in wani abu bai faru da ita ba wanda ya sa har bata neme ta ba kuma in ta kira ba ta samu su zara har sun gaji da tsayuwa tsawon awanni uku har karfe ɗaya na rana ta buga kamar za su sanya mata kuka fuskokin su sun yi jawar kiran waya ne ya shigo layin alina a hanzarce ta duba sikirim ganin sunan binanzir ya bayyana ne yasa ta yi gaggawar ɗaga kiran haɗi da kara wayar a kunne muryar ta har rawa take wurin furta binanzir ina kika shiga ina ta kira baya shiga cak ta tsaya da maganar jin muryar dr shirin alina ba ita ba ce. Shurem ne, ina fata kun tashi lafiya. Tun daga kan yanayin sautin muryarsa ta fahimci baba lafiya. Gabanta na faduwa ta ce, Yaye Shurem, ina binan zirɗin. Tun jiya bayan kun tafi, nake ta jira kiran layinta don in ji ko kun isa gida lafiya, amma ba a ɗagawa. Alina, kun yi magana jiya da Binanzir akan mijinta? Murya na rawa ta ce, E, mun yi. Me yasa kika faɗa mata abin da ya faru da su?" Yaya Shirim wallahi ban yi niyyar sanar da ita ba ita ce ta matsa min gaba ɗaya ta faɗa masa maganar da suka yi da bininzar har rikicewar da ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da ta ji ya furta su zara da ke kallon fuskar alina hankulansu duk sun tashi tun kafin ma su ji me suke magana akai yayi shirin wani abu ya faru ne tun daga farkon abin da ya faru bayan komowarsu gida ya fara sanar da ita kafin ya ƙara da cewa yanzu haka da nake yi miki magana muna a asibiti an kwantar da ita an kwantar da ita tana cikin wani yanayi sunan mijinta da yarta kadai take faɗi kuma dokta ya tabbatar mana da cewa ta kamu da matsanancin depression sannan in har bata samu abin da take so ba za mu iya rasa ta kusan suman tsaye Alina ta yi jiki a sanye ta sulale daga cikin motar ta tsugunna idanunta cike tab da kwalla take ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akalla ta ambaci hakan ya fi sau a kirga zuciyarta da matsanancin karfi take bugawa kamar za ta fasa kirjinta Alina ku taya mada addu'a Finanzir ta ci wahala bana so na rasa yar uwata cikin raunin murya yayi maganar zuciyarta ce ta raya mata me zai hana ta sanar da shi zancen yarinyar da suke hasashen Unesa ce. Ko don su ya kwanta, da sauri ta ce yayi shirin, akwai abin da nake son sanar da kai. Duk da bani da tabbaci, cikin raunin murya ya furta menene a tsanaki Alina ta kwashe ta kwashe komai ta sanar da shi. Yanzu haka muna a bakin estate din, ba a kai ga ba mu izinin shiga ciki ba. Kaga idan ya tabbata Unesa ce shikenan. Za mu samu maslahar ciwon Binanzar. Tana iya jiyo sautin ajiyar zuciyar Dr. Shirin. Alina, baki ji yadda na ji ba ubangiji Allah ya sa a dace dan Allah duk yadda ake ciki ki sanar da ni insha Allah yayi shirin zaka ji daga gare ni a wani asibiti ne aka kwantar da ita yace Obi International Hospital ubangiji Allah ya tashi kafadanta insha Allah zamu zo duba ta Allah ya bata lafiya bayan sun yi sallama hawaye ne suka wanke fuskar Alina anti Alina me ya faru su zara ne suke tambayar ta cikin shekar kuka ta kwashe komai ta sanar da su gabaki ɗaya jikinsu ya yi sanyi zuciyarsu ta karaya musamman ma alina wanda tuni ta sulale jikin motar ta tsugunna tare da kifa kanta tsakanin cinyoyinta allah sarki wannan kenan kai kai akwai kura fa to saura kes ɗina da ku masu saurare na mabiyana na youtube hmm. duk da na san kauna ne ya sa ku faɗan duk abin da kuka ce kuma zakuwa da kuka yi da labarin yasa kuka yi ta maganganu kuna jiran ci gaba amma fa idan ba ku manta ba kuma za ku yi min adalci kun ji fa na gaya muku cewa zan tafi aiki ta iya yiwuwa na yi kwana goma ba lallai ku ci gaba da samun littafin nan ba saboda fakar ku zauna shiru yasa na fara sake muku littafin shuhada saboda shi tun da dadewa na karanta shi complete to na zo aiki ina nake da time na yin karatu ko kuna so a kore ni a gurin aikin ne in dai ba rana kuke so ai ba bai kamata ku ki min uzurin wannan ba tunda na ce idan na dawo gida zan ci gaba da muku karatu daga inda aka dakata da yardan ubangiji amma naga gaba ɗaya kun ki min uzuri wannan ya ce kaza a kurkuku a a sadakin aure kurkuku kurkuku kurkuku duk komen na mutum kwaya ɗaya sai ya tambayi kurkuku kuma fi sabilillahi na faɗa cewa zan yi tafiya zan yi tafiya ba wai ba ban faɗa muku ba na faɗa to me laifi a ɗan uzurin wannan dan Allah da ya koyi hakuri wasu har da maganganun su ma da ban ji daɗi ba duk suka yi amma me saboda zama da mutane dama ya gaji haka sannan kuma abokan hulɗanka dole ka rinka hakuri da su a kowane lokaci su ma su yi hakuri da kai kuma kuma uzuri kuma hakuri wata har cewa take ka zo kana cikin mana kurkuku ka je ka ka mana wani littafi sadakin aure muka hakura muka fara ji yanzu kuma ka zo ka ka mana wani shuhada to a kai gaba tun Allah ku ji wani magana kafin fana tafi hutun sai da na faɗa muku akwai kuma mutane da dama da suka yi min fatan alkhairi na cewa ubangiji Allah ya kai ni lafiya ya dada ni lafiya duka na ga sakonnin ku kuma nagode nagode Allah ya kai ni lafiya saurare zancen dawowan ne da kyar yanzu haka watakila ma na san na yi laifi dole ma na yi laifi na saci time din nan na muku karatun nan ina kuma mai kara ba ne ku jira za ku iya kallon ci gaban labarin koyaushe idan na samu dama na dawo amma yanzu dai tukunna dan Allah ku yi hakuri tunda kwata-kwata kwana nawa ne ma ba ku gani ba maybe bai fi kwana uku ne zuwa hudu ba to kuma na faɗa muku zan iya kai kwana goma ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri dan Allah ba ni da yadda zan yi ne idan na ce zan gyara nan zan bata wani wurin ne saboda zan iya bata na, ku dai min uzuri dan Allah kamar gobe ne kwana goma a bakin me yake game rai kam da lafiya ai hakuri mu ci gaba da labarin bayan Dr. Shirin ya yi sallama da Alina ɗagowaye da idanuwansa waɗanda suka kaɗa jawar da su shi kaɗai ne tsaye a kwana ɗin da ya yi wayar jiya zuwa yau ga baki ɗaya ya fita hayyacinsa sam babu nutsuwa a tare da shi fatan shi Allah ya sa Alina su yi nasarar gano yarinyar nan kuma Allah ya sa yar binin zirɗin ce ta kuwa ya fi kowa farin ciki da hakan wani abu da ya ɗaure masa kai a binciken da likita ya yi ya bayyana musu cewa akwai wani abu da ya haifar mata da matsanancin tsoro lokaci ɗaya ya fara tariyo maganar mamansu lokacin da ya shiga ɗakin take faɗa masa halin da suka samu binanzir ta faɗi a ƙasa rabin jikinta a cikin toilet har kanta ya daku tuna wannan ya sa shi zare idanuwansa zuciyarsa na harbawa da karfi ta ma sai da ya yi fargabar faruwar haka shi ya sa ya kwana a bakin kofar ɗakin ashe duk da haka sai da aka kai mata hari duk da bai da tabbacin abin da yake zargi ya yanke shawarar zai jira har zuwa lokacin da binanzir za ta dawo cikin hayyacinta don ya ji ainihin menene ya yi salar faɗowar ta kasa cike da rashin ƙwarin jiki ya nufi medical room ɗin da aka kwantar da binanzir a emergency department tun kafin ya ƙarasa ya hango zinatu a bakin dorum ɗin tana sharar kwalla baiwar Allah duk ta fita hayyacinta damuwa ta hana ta su kone. har ya ƙara so bata lura da shi ba saboda ta rufe fuskarta da tafukan hannayenta Zinat ba na ce ki daina kuka ba sassanyar muryarsa ce ta katse masa kukanta idananta jawur ta dube shi iyaye shirin hankalina ba zai taɓa kwanciya ba in har anti Benazir ta dawo hayyacinta ba ta faɗa tana jan numfashi dan Allah yaya shirin ku nemo mata bibinta da mijinta ni ba na so na rasa ta ni kawai zan madadi magana ya sa a nemo mata su na san zai iya riko hannayenta yi a cikin nashi ki hakuri ki daina kukan ya isa haka idan har da gaske kin damu da halin da take a ciki to ki mata addu'a Allah ya bata lafiya Haka ne zai tabbatar da kaunar da kike mata labbanta na kirma ta fara garanto addu'o'i mu shiga daga ciki ya faɗa tare da riko hannunta suka shiga room din Sahajiya Sara suna zaune kan kujerun da ke fuskantar gadan da Bananzir ke a kwance babu wani mai kwanciyar hankali a ciki musamman ma hajiya laila fuskar ta yi jawur tsufanta ya fara bayyana duk ta ya mutse kamar ita ma bata da lafiya duk sun zuba ido suna kallon binazir wanda tun da likita ya yi mata allurar bacci take ta yinsa har wani firgita take yi kamar mai yin mafarki duk da karfin allurar cikin magagin bacci take ambaton sunan mijinta da yarta saboda su ne a ranta baiwar Allah ba karamin jiki ta ji ba labbanta sun bushe kamas ta yi haske kamar ba jini a jikinta ƙwarin idanunta sun ja da su a gaban gadon dr shirim da zinatu suka tsaya suna kallon ta gwanin ban tausayi ta a ce suna da halin da za su iya cire mata ciwon ta ya dawo jikinsu ta tuni sun yi hakan wayar hajiya sara da ke a cikin fosa ce ta fara ruri da sauri ta ciro wayar ta duba sunan mai kiranta my boss wato alhaji musa pikin call ɗin ta yi ta kara wayar a kunne ko sallamar ta bai amsa ba daga kausar murya ya ce kin banta yau kina da aiki a ofis bata bashi amsa ba da sauri ta miƙe ta fito daga ɗakin kafin ta ce ban manta ba dan na riga da na sanar da sakatariyata akan ba zan samu zuwa aiki yau ba na ɗauki hoto har sai binanzir ta samu lafiya ai na yi zaton ka kira ni dan ka ji halin da ake ciki game da lafiyarta kafin ta karasa maganar ya katse ta da cewa kar ki kuskura ki ƙara yi min magana kan binanzir idan har ba so kike ranki ya ɓaci ba ranta ya ɓaci a hasali ta ce wai me ke damun ka ne yarinyar nan fa yar yayanka ce diyarka ce me yasa kake nuna halin ko in kula a kanta sai ka ce ba jininka ba da kyar ta karasa maganar jin wata tsawa da ya daka mata muryarsa da bacin rai ya furta zaki dawo gida ki same ni har ni kike ma magana kina daga min murya kina cikin hankalinki kuwa nyawu ta hadiye muryar ta a dabarbarce ta furta i'm so sorry bata karasa maganar ba ya furta ki fada wa shirin ya dawo da zinatu gida ke kuma zaki zo ki same ni dab yayi rejecting call din ya salam hankalinta idan yayi dubu to ya tashi bata taba hasala shi irin na yau ba duk ta bi ta sha jinin jikinta fargabanta kada ta ja makanta a can ko ɗaya ɓangaren prisoners a hankali ya ware idanuwansa masu ɗauke da bacci da wata iriyar kasala ya yunkura ya miki haɗi da jingina bayan shi jikin filo wani irin lalaci yake ji tun karfe sha biyu bai laika ko kofar ɗakinsa ba bacci kawai yake yi kamar baya jin daɗi shot ne kaɗai a jikinsa launin ja sumar kansa ta rufe gefen fuskarsa kamar baccin bai ishe sa ba ba wani irin kewar unesa amin da wani irin kewar unesa ya farka har mafarkinta sai da yayi sai faman limshe idanuwansa yake yi kwatsam hasken ɗakinsa ya ɗauke ɗib kamar an kashe switch ɗin ɗakin san bai lura ba ko ina ya yi duhu kamar dare garkuwa namu cikin kunnuwansa ya ji wata murya mai kama da ta dattijuwa ta ambaci sunansa yayi zaton gizau muryar ke yi masa shi yasa bai mayar da hankali akai ba shield shield shield wato garkuwa garkuwa ji gabansa ya faɗi a hanzarce ya buɗe idanuwansa sosai a matukar rude sam ya gaza believing da abinda kunnuwansa suke jiyo masa waye daga kan gadon ya soma bin silin din ɗakin da kallo a kokarinsa na ya gano ta inda sautin muryar ke fitowa a hankali yake bin labulayen ɗakin da kallo fara ɗaya zuciyarsa ta raya masa hanya ɗaya ce zai iya ganin mai yi masa magana a hanzarce ya juya ya kalli inda madubin ɗakinsa yake wanda tun da jimawa wani su rufe masa shi da tawul saboda ta gane bai san ganin miro a hankali ya nufi gaban madubin ya kai yatsun hannuwansa da ke kirma. ya yakice tawul ɗin ya jefar da shi kyawawan idanuwansa ya daura akan miro din duhu ne ya mamaye cikinsa ga baki daya baka iya ganin komai labbansa na kyarma ya furta kala sautin dariyarta ne ya da ɗakin nashi daga ji tsohuwa ce tukub garkuwarmu ko da yake yanzu ka koma garkuwarsu a hankali ta bayyana cikin duhun maduban kamar yana kallon tv tsohuwa ce tukub ta raba ko'ina na jikinta da fararen kaya ko fuskarta ba ka iya gani sai dai idanunta da suka kasance farare kal launin irin nashi muryarsa na rawa ya sake maimaita sunan kala Bani da isasshen lokacin yin magana ta faɗa tana kallon cikin idanuwan shi ina so nima na bada gudunmawa ta wurin ganin kun yi nasarar ruguza tarihin gurgogon kaddara da tsantsar mamaki yake kallon dattijuwar cikin harshen su na matsafa ta soma kora masa jawabi a karshe ta furta I'm waiting for your attack. Sorry, ina jiran farmakin ku. Kada ku ɗauki lokaci. Rayuwar sauran fursunonin tana a cikin hatsari. Har ya bude baki zai magana duk madubin ya dawo siffarsa ta ainihi. Da sauri ya kawar da idanuwansa daga kallon miro din. Ya dauko tawul din da ya jefar, ya lullube shi. Jikinsa har tsima yake yi, numfashinsa da hucin zafi yake fita. Sam ya gaza matsawa daga gaban madubin. muryarsa da tsantsar al'ajabi yake maimaita sunan jarima jarima shine abokin jarima abokinsa shine yanzu garkuwar prisoner gaba ɗaya ya birkice tashin hankalin da ba a saka masa rana har wani tangal-tangal ya yi kamar zai faɗi da kyar ya iya tsayar da kansa bisa kafafunsa abin ne ya daki zuciyarsa a cikin bayanan da tsohuwar ta sanar da shi Hadda kwanan watan da za su yi black night shin wace ce ƙala ba kwa tunanin tarko ne za a dana musu in ba haka ba ta yaya matsafiya wanda take rayuwa a cikin gidan kurkukun kaddara za ta neme sa da sunan bashi gudunmawar tarwatsa kurkukun kaddara Amin wanda take rayuwa a cikin gidan kurkukun kaddara za ta neme sa da sunan bashi gudunmawar tarwatsa kurkukun kaddara Lukin na kofar rum ɗinsa aka yi da sauri ya daidaita nutsuwarsa kamar wani abu bai taɓa faruwa ba yayi zaton unesa ce sai da ya je gaban kofar ya bude karaf idanuwansa suka sauka akan chief office ya dauki wanka cikin shiga ta kakensa ya yi shirin zuwa ofis tun daga kasa har sama yake kallonsa kafin ya haɗe fuskarsa ba komai ya tuna ba face onesa da ya gani a ɗakinsa jiya shi yasa ya ƙara jin haushin mutumin chief owis bai bi ta kansa ba ya nufi cikin ɗakin hannunsa rike da shop back ya dire masa ita kan gadon shi a hankali ya juyo suka fuskanci juna baka iya gaisuwa ba ne wani dan iskan kallo da nishi yayi masa murmushin gefen fuska cif yayi laifin me na maka kamar baka kaunar gani na shiru yayi bai tanka masa ba da a ce cif ya san Unaisa ce silar da yasa da nishi yake hade masa rai ai da tuni yayi masa bayanin da zai kwantar masa da hankalinsa dan shi a yanzu mace bata a gabansa Burin sai gano miyagun gidan kurkukun kaddara da kuma kawo karshen su shine abin da yasa a gaba kallon shopping bag din yayi alamar yana neman ƙarin bayani yana neman ƙarin bayani ya ga bakon abu a ɗakinsa it's a gift from uncle hatim please suna da amfani idan ka bani dama zan nuna maka yadda za ka yi amfani da su cikin lallami yake masa magana ganin ya yi tsaye ya ki motsawa ya duba kayan ya sa cif kararsa ya riko hannunsa ya janyo shi har bakin gadon zuwa anjima zan ware mana lokaci in fara koya maka yadda za ka yi amfani da su ko ba ka so ya yi maganar yana dubansa sai wani shan mur yake daurewa kawai cif yake yi amma fa ya fara hasala da halin da nishi kwata-kwata baya sakar masa fuska kuma ya ki magana da shi in banda ma yana neman alfarma a wurinsa ai da bai kai matsayin da cif zai kula sa ba ficewa yayi daga ɗakin ya bar da nishi a tsaye ya kasa taɓuka komai zuciyarsa har yanzu bata daina ambaton sunan jarima ba kalaman tsohuwa kala sun tsaya masa a ransa sai ki ganin kamar mafarki ta kamar a mafarki ta bayyana zama yayi a gefen gadon ya zuba wa kayan ido har cikin ransa ya ji daɗin jin cewa hatin ne ya bashi kyautar su duk da bai san amfanin sa ba amma sun yi masa kyau bai taba ko ɗaya ba ya yanke shawara sai Onesa ta zo za su buɗe su a tare Allah sarki wannan kenan Alina mu tafi asibitin kawai ba zan iya jurewa ba gani take kamar za ta rasa binin zir, shi yasa ta hakura da shiga estate din Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba wanda ba zan ce muku ga rana ba amma dai insha Allah ba zai fi kwana goma ba yanzu dai a takaice ba za a kara kwana shida ba ko in ce ba zai fi kwana shida ba za mu ci gaba daga inda aka dakata amma dai dan Allah ku hakuri ku daina tambaya na kurkuku har sai kun ga kwanaki shidan sun cika wato an hada da na baya goma kenan please and please ku yi hakuri kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai littafin kurkuku takun ƙarshe kashi na hamsin da tara waye ko sallamar ta bai amsa ba cike da jin shakarsa ta furta zara ce wata zara sarai fa ya gane muryar ta har sai billahin ta yana da shi a waya am zara wadda mominka ta haɗa ka da ita a wurin dina